Bismillahir Rahmanir Rahim. Bahija kashi na takwas. Munira tana jin tashin mota wasu sabbin hawaye masu raɗi suka zuba mata ta share da bayan hannunta. Ta daga hannayen da sama ta ce, Allah ya shirya min mahaifiya ta hanyar gaskiya ka zuciyar ta gaban aikin ƙarshen. Ya sa ta gane gaskiya amin. Kwanta ta bisa bed ɗin tare da lafiya kanta da ke barazanar rabewa biyu saboda tsananin ciwo da ke mata. Wannan kenan. To bai tun lokacin ta soma wasan buya da mujahid ta ƙi barin ko hanya haɗa sam da ta hango shi za ta arce da gudu. kana haka suka mai da fat ɗinsu wurin break ɗinsa da kuma dina ya san diyanta ta bari su domin hakikanin gaskiya ya kasa cire son ta a shi duk da nasiha da abba tare da su mai suke masa ne haƙura da ita shi ko fashin cewa ya sauke isa daga dara ya nemi so da ƙauna a wurin da zai fi masa jinsa kawai amma yana ganin zub da aji ne so ma lallamin ƙanwar sauyi domin ta so shi da sai safe litinin mujahid shi shigo ɗin umma kamar yadda ya saba da yanayin fa yana kallon agogo da ke ɗaura a tsakiyar hannunsa Ti ya haɗa su makarba a hankali yana kallon ƙofar ɗakin baitin. Tsamiyo yana sauran matsin da ake a cikin kicin sai ya sami kanshi da addu'a Allah ya sa bai da ke ciki. Yana shirin tashi ya tafi domin sauri yake yana da operation karfe tara na safe. Yana sa isa a cikin lokaci. Fitowar ta yi sam ya dakatar. Ta iso ta ɗauki da plate ɗin indomi sai tauri yake tare da ƙamshi tashin ƙamshi. Bata lura da mutum da ke tsaye bisa kanta ba. Saboda kanta na kallon plate ɗin. Tana motsa shi don ya yi saurin hucewa. Shi ko da ke aikin kallon ta ya da idanunsa cike da tashin tsiga jiki dan sanye take cikin night wear wacce ta fi jikinta ta lafiya sannan tsayin ta ta wuce gwiwar ta kaɗan kashin ta sanye cikin net ya ji ajiyar zuciya mai ƙarfi da hanzar ta ɗauko tare da tare tare da neman hanyar gudu ya saurin yin baki baki a hanyar da za ta fita yana ƙara surar ta kallo ce kin gama wasan ɓuyan ta ja baya da sauri tare da watsa masa harara kuma ta ɗora hannayenta ta kare ƙirjinta Rushe kuma saki mai sauti sannan ya matso kamar zai jungume ta ta zaro idanu waje ta ja da baya ya matso ta gwabce cikin neman hanyar gudu ya saurin tare hanyar ta da aka fita da idanu ransa ya ɓaci don haka cikin faɗa ta soma cewa ka ga jahil ka kiyaye ne ka fita hanya ta babu ruwanka da ni ba na son ka ba na sa abin da kake mana rashin ta ido dinnan. cikin murmushi ya cika kai ta to me na miki ne hajjar ƙorafi rana ta auna masa yawar ido ta juya masa baya a hanzarce kan muka faɗa ta ya juye da ita ya mata rumfa da ta rasa hanyar gudu domin rufe ta ya yadda ba mai iya hango ta sai har ya kauce sai ta ya koma mata wani ƙato a take jikin ta ya soma rawa ta ƙara a hannayen ta idanun ta kulle ta ce wai malam me kake nufi da ni ne da zaka saka na tsakiyar ka ka nuna min girman ka to na gani sai ka bani hanyar wuce ko dan ina da abin yi in kai baka da shi so su sumar kansa yana ƙara bakin ta kallo bude ido ta daga abin da yake kallo sai ta ƙara tura shi ta da murguɗa baki cike da tsiwa ta ce wannan ya kallon haramun ne da idanun idanunsa ya ɗan ja baya amma bai taɓa bai bata damar wucewa ba yana gyara hannun rigarsa ya ce bari in karasa kallon haramun ɗin da hujja kafin ta ankara ya cire hannaye da ta kare ƙirjinta da su ya daga sama ya rike da hannunsa na hagu ya mata wet nasa da hannunsa na dama ya zuba na ta ido ba ko kyaftawa kafafun da ta so ga irin na shugaba din amma ita sam ba shi take yi ba tsaban haushi ne ya ishe ta wallahi sai na haɗa ka da mu mai in sanar mata da iskancin da kake mu Bujiya da susuce ya shagal sakamakon motsin da take yi ya sa halittar ƙirjinta rawa kaɗan. Bisa sanda ya kai hannun wurin bai latsa. Da ƙarfi ta sake ƙara tare da hankaɗe shi, ta zille ta bi gefensa ta kwasa da gudu. Cikin mutuwar jiki ya bayanta da kallon, yana jin wani yanayi na ziyartarsa. Ya ƙara ya ƙara sa ya ɗauki wayoyin da suke zuba a bisa dining table ya wuce. Na da malamin minti goma yana zaune a cikin motarsa ba tare da ya kunna ba zuwa ta yi saki ajiyar zuciya. Wallahi ba zan haƙura da ke ba bai don ina ji a jikina ke ɗan tawo ce. saboda haka zan gwada lallamin ki har sai na samu kanki kin so mu kauna ta fiye da wanda kike wa wannan dan zuƙalallen dan fillan mai kama da sandar kiwon shanu ya mata a fili cikin haɗari afsa ce jamota ya fice mai gari ya kashi da addu'ar sauka lafiya ita kuwa bai ji dakin ta shige har da murzaki wai ko da ya biyo bayan ta ne jin kofar ta cikin kofar ta jingina tana mai da numfashi zuwa can ta soma bin kirjinta da kallo ta ga garin tsaye tare da kafe kai ya salam ta furta tana matsa jikin miro cikin ƙarewa jikinta kallo sai ta kwaɓe fuska tamkar za ta fashe da kuka ta ce yanzu dama haka nake dole mai nemi katon cikin na yi ƙoƙarin taɓa man kayan sai ta yi hanzarin kame bakinta ta ƙarasa faɗi wannan arha haka wallahi ya mujahid ka gama da ni ta ƙarasa faɗa cikin haɗe ta ja sirrin tsaki ta kuma ammatar ban yafe ba eh Allah ya isa mai katon cikin banza kawai ta fusgo wata ta yafa ta faɗa toilet a fusace sana ta fito babu kowa a falon don haka sai ta shige bedroom ɗin umma bakinta ta ɗauke da sallama umma ta amsa mata tana duba agogo ta ce Na ɗauka aikin tafi kin fita tun ɗazun ne. A'a ina nan yanzu dai zan wuce. Ina da aji ƙarfe sha ɗaya ne shi yanzu goma da ashirin da biyar har time. Eh lallai lokaci ya kusa kam sai ki hanzarta ki isa a kan lokaci. To amma sai na dawo a da lafiya Allah ya bada ilimi mai albarka. Amin ta amsa ta da ficewa ta leƙa fatar mami a gurguje ta fito ta shiga mota ta fice da gudu tamkar yadda mujahid ya fita. Kama haɓa mai gadi ya cikin jimamin lamarin. Yana gyara fakin harabar makarantar ta hango fitowar Sumayya daga lecture. zo ta kulle mota ta isa kusa da Sumayya. Sis har kin fito? Cikin yar dariya ta amsa. Eh wallahi yanzu haka gida zan wuce. Ciki na naji ana kiran Ciroma. Naji yana kiran Ciroma. Hararar wasa da sakar mata da cilla mataki tana cewa. Dan Allah a cici kawai dangin gara. Eh din an yi ce da lafiya nake kawo haka. Murmushi bai ce ta da wucewa cikin faɗin. Allah kare mu da Allah kare mu da lafiya. Amin ya rabi su mu ta amsa. Kwada bai ta fito lecture wanda ya dauke ta a awanni biyu ta samu su mu zauna cikin mota kana jiranta. Marushi ta sake cikin jin daɗi ta ce, Kai kis amma sannan kin ji ko Allah ya biya ki da alkhairi kuma bar barki da yaya bashir har zuwa ƙarshen numfashin ku. Amin ya rabe kayan saraki mai warle sai kuma ta sa dariya ba tare ta ƙara sabon Ina bai jin dariyan take tare da faɗin. Allah ya shirya ki su mu ki bar jan faɗa. Suna iya dawa kiran Bello ya shigo wayar Bahita ta ɗauka tare da lafiya a sai cikin muryar jan hankali ta farta. Aminci Allah ya tabbata a gare ka na. Kai jimin tana sauraron shi zuwa can ta kyalƙyale da dariya ta sa hannu ɗaya ta rufe fuskar ta cikin girgiza kai tana faɗin. a'a wallahi a'a na ce maka Su ta kuma yi alamun sauraron sa sannan ta kuma cewa Allah saraki in kana mai irin wannan zancen zan yi ma yajin ɗaukan waya na kwanaki uku cif su ta kalli ta taɓi baki ta cigaba da ta Oke, Allah ka ka lafiya. Ta datse kiran tana bin wayar da kallo sai kuma ta sumbaci wayar ta da sakin wani kayataccen murmushi. Ita dai tana son Bilal har cikin ruhin ta Dan bata hango aibin sama. Sai tarin alkhairin sa gare a lokacin zaman ta a garin su. Mm, soyayya manja su mu farta duka bai ta lalla mata a cinya a gigice ta sake kara ta haɗe rai kin ga bana son wasa da rayuwa addabi kina ganin dai akan titi yake ko kada ki ja yaya bashi asara ta oh shi kadai za a jawo asarar kenan yamman saboda ke in kin wuce barzaho mai dogon wuya yana da wata na jiransa balbalin bala'i ke ce ke jiransa kenan su mushkila dariya ta amsa munirar da ni ayi sai dan da madama bawan Allah kuma jarumin maza mai haska a kalbina yaya bashin ta faɗa sunan da ƙarfi bai ta sauran toshe kunnen ta cikin sauƙin mata rara dariya su ta sake tare da buga su tayar ita tsokana ta ce wai wai mu ne da bai a gida ɗaya a matsayin kishiyoyi tashe su kenan wani abu-tsaki bai shiga tare da juya kai gefe tana kallon titi ta furta ki ci gaba da mulakanci su ne lokacin kenan kai sarkin fushi wasa fa nake miki fa maza ta da ita suka isa gida ta ki kula su duk da kuwa ta da hirar take dan nuna mata wasa take yi amma duk da haka bata saki ranta ba tana yin fakin bayan shi ta fice fu ta gumin sumi ta tana jinjina irin wannan kishi na baija a hankali ta ce ya Allah ta ba baiwar ka baiji saukin wannan kishi ka musanya mata da na salama wanda za ta iya mallaka kanta da lasar sakaliya bilal ya iso ta masa masauki a wurin shakatawa da ke kusa da parking space ta cika mishi gaba da kayan makulashe da yankakkun fruit masu sanyi sai raji kirki yana ta ta da kasa mai da masa mai da masa Suna hira yana shan furta hankali fuskokinsu dauke da fara alamar hira tana masa daɗi. Sweetie idan mun yaro irin dabban mai ɗin nan zaki rinka yi mako, Bilal ya ambata cikin tsotsa lips. Murmusa ta tare da ƙara mishi a Glasgow tare da kara mishi Glasgow a gefe. Na wa saraki waigi sosa su markan shi wanda yake mai yalwa mai yalwar cika ne ce. Allah princess ba santi nake ba daɗi ne sosai kamar sabo amarya. Ya ilahi ta furta da hanzari tare da rufe fuska. Dariya ya sake mai sauti cikin tafa hannayensa ya ce kuyin uhm, kenan sarkin jin kunya tubure idan na na baki kunya tunda ba kya so ta janye hannayenta tana sauke masa harara na tuba madam ya fita cikin kame kunnensa marushi ta ta kada kai alamar wucewa sai dauda da magariba suka tashi yana shirin buɗe mazaunin direba fon sa ta tsuwa ya ta tare da jingina a jikin mota yana sauke bai ta kallo mai cike da kauna tsana masa ido ta tana mai jin faɗuwar gaba Oke to mama, Allah ya baki lafiya. Insha Allah zan shigo cikin satin na in duba ki. Aha, sai an jima a gaida min da sabon ya da bai cikin aljihunsa mai da hankalinsa kan bai ce wacce ta haɗe hannayen ta kira tana kallon sa murmusa har tare da motsa yatsunsa suka ba da sauti sannan ce queen mamayar wacce ba ta da lafiya shine ta kira ni take faɗa min insha Allah zan shiga na duba ta a satin nan ka dan saki fuska ayya Allah ya bata sauki amin sweetie in ka je wurin nata ka kira ni magaisa oke insha Allah zan kira ki kuwa suna ɗaga juna hannu ya fice a gate ɗin ta shigo cikin gida jikinta a sanye kuma ta rasa abin da ya fara mata da haka din kan gefen mamayar kuwa tana ajiye wayar ta ce shegen yaro mai kama da zabiya zaka ci ubanka ne lafiya ta lau zan ya so ma dora maka sarkullan malam ne wanda zai saka gigice akan munirar din sai watsi da wata bahijja wannan kenan jiya hutun ƙarshen mako wata asabar wato asabar bai da Sumaya a gidan Adda Asma'u suka tafi ne. Adda ta yi murna ganin su, da ma zaman ci ya ishe ta. Mijinta ya tafi yara kuma sun tafi gidan kakar su mahaifiyar Abban sai duk gidan yi mata girma. Ganin suka yi ta murna ya ishe ta tarsa ina za ta saka ina nan da nan ta cika musu gaba da kayan makulashe bayan sun huta aka so mahira yaushe gamu yan mata a gari ya abba da su mami a tare suka amsa da suna lafiya sun ce a gaishe ki ina amsa lokacin dora girki rana adda asma'u ta jasu suka shiga kicin din domin hada lunch suna aiki suna hira zuwa can adda ta dube cikin murmushi ta ce yaushe abba zai aurar da ku ne shiru suka sai kallon kallo suke kamar wasu zakaru masu shirin yin faɗa an rasa mai amsa a cikin su dariya da asma ta sanya cikin kama haɓa ta furta wani asu Ya tambaya a rasa bai bani ansa sai wani kallon kallo a tsakanin kuke kamar marasa gaskiya. A ma'ada, kunya maka jini, sumaya ta fitar shin kulle ido da hannayenta. ja can gefe ke din kike da jin kunya? ni da ki a tsakar kan bai ta fita tana sauke wa Sumayya harara. Cikin jin haushi Sumayya ta dauki ka fadan bai cikin cewa Allah dabi na fiki kunya ko makawa ma ya shafa zai gano haka. ko da na rako mata duniya inda kika fi ni kunya. Kin kori ko su dan saboda rashin ta idon ki yar akuyan saboda rashin ta idan ki koyar akuyan kasu albarka kursi ni din sis bai ta tabbata kamar za ta fashe da kuka ban za su mai ta ita da mai da hankali wurin motsa stew inda take cike da jin haushi ta kai hannunta ta dalla kiyar duka ta da cewa almanafin kawai ta san ba ta da gaskiya shi sanya ta yi da bakin rashin kwanya din juya ta cikin watsu mata rara ta gyaɗa kai adabi Allah zan su ma ki da dalilin su ma hukunta min ki ko kya gane ne din ya rikice ni da kyawu Yauwa adda eh yanzu ki kawo yanzu kin gano mai kunya tsakanin mu ko tunda ga ta nan daga abu ta sako katon saurayinta a ciki ko kunyar ganin ina wurin ma ba ta yi ba. Murmusawa kai da Asma'u ta ba ta furta kalma ba. Ƙato ta ki ƴan raina hankali kawai su mutum bata tana zabga bai ki harara. Ko dai na ce ƙato motar ɗiban yashi. Ai sai ki taya matar wuya kamar matar mai wuya kamar marƙin lema kawai. Adda kin ji iskanci da su muke min ko ita da da asma sai dariya take musu ganin abu kaɗan sun mai da shi babba ya isa haka nan muhawarar yan matan mami da umma masu shirin zama matan aure suka da mai da hankali kan aikin da suke yi suna cikin cin abinci suka hatsin tsinkaye sautin muryar mujahid yana sallama a bakin falon ko kafin bai ta ja dogon rigar da har ya shigo mata daga tsalle ta buya bayan adda asma suka sanya mata dariya tare da amsa sallamar mujahidin Sar ya ga abin da ta yi domin abin da domin idanun da idanunsa na kanta amma sai share ya samu wuri ya zauna yana gaida asma'u ta amsa cikin fara'a sumayya ta gaida shi amsa yana leƙen fuskar bahija wacce ta ƙara lafiya a bayan adda asma'u ke malamar su fito nan injilin da ya sa ke kununa ko yanzu ki game da ni wallahi ya furta cikin mugun tsare gira ba ta da niyyar motsa sai ma kafe shi da idanun da ta yi miki absace kanta ya ta kwalla kara tare da kankame jikinta ya kai hannu zai kamo ta adda ta bige hannu cikin cewa wa gaban na za ku ka buge ta da rashin ta ido a'a da'i Kawai tambayar ta zan yi amma san ba dukan ta zan yi ba. Rike tambayar kam tunda ita ba 'yar jarida ba ce ba. Shi Jalil sai ya koma wurin da ya taso ya zauna. Sumi ta zuba mishi abinci Sumi ce yana gida kai alamar abincin ya yi masa daɗi. Bai zo ki bani ruwa mai sanyi ya furta ba tare da ya dubi inda take laɓa ba. Sumi dana ki ɗauko mishi ta ambata a hankali. Ke nake muradin ki bani ba ita ba ko kin fi ni idan ganin ta ne. Tura baki ta cike da jin haushi ta mayar da ce fuska tana kallon adda Asma'u. Kawai da kai ta ce fito ki ɗauko masa tun da naki yake so a da ba zan iya tashi a haka ba don Allah sista ta ɗauko masa idanu suka zo mutane mu mujahid da sai a lokacin suka gano ɓoye ɓoyen da take harvest a cikin ta tare da dogon wando roba wanda ya kama ta tsam ta cire dogon rigar shadda da ta sanyo ne wai zafi ne ya ishe ta saboda ka tunanin zuwa mujahid gidan ba a wannan lokacin Subaya mi mata rigar ta sanya, a da Asma'u ta ba masu mu umarni. Da sauri zira rigar, ana mi mata tare da sun kuya gaban Adda ta ce, Adda ya ce ya bar kallo na bana so. Wannan ta ta riƙe ta murɗa da ƙarfi ta ce, An ce ɗin kima ma wata rana kunya ba ta gama isar ki wallahi. Wuyyo addu'ai eh, za ki ji min rauni ba. Wash Allah da zafi ya ja don Allah ce ta sakar min kunne. Dariya ya sanya cikin buga kafa ya ce, Sai kin jire shi addu'e eh, maganin mai rashin kunya kenan. Rara adda ta watsa mishi tare sakar mata kunne ta ce, Amma kai babban kwabo ne wallahi shi yasa ta raina ka. Sosa tsinin hankinsa yana murushi ba tare da ya ce komai ba. Cikin fushi bai ta tashi ta shige bedroom su mu tafi bayanta suka bar shi ba tare da an samu wanda ya bashi ruwan ba kana haka mujahid ya tashi da kansa ya dauko robar ruwan mai sanya ya zuba a kwaf ya sha kusan rabi zuwa ta muskuta ya natsu ta mai da hankalin sakan adda asma ya ce wallahi da ina sai da zan yarinyar nan ta fahimci ni ina tsananin santa tare da ta wace yarinya ba bai ta mana adab a wai san da kake yi yi eh, wallahi so mai yawa wanda nake burin ta zama mallaki na am lalle kana da aiki na me fa na komi ma dan uwa saboda yi ke tare na kasan na wani ya riga ka kafa gwamnatinsa a zuciyarta. Kaga kana da aiki ja a gaban kafin ka samo zuciyarta. Shiru ya zuwa can ya ce na san da akan adda. amma yanzu me mafita domin ina son mallake ta ta zama abokin ta na har abada da gaske ba da wasa ba. Tagumi a da ta zuba tana kallon sa cike da tausayi ta ce mafita ɗaya ne ka daure ka nemi su a wurinta. Zai fi maka ko faɗa wa Abba buƙatar ka. Adda wallahi ban ta wuce tunaninki domin ka fiya da ita na ban mamaki saboda na san ba za ta saurare ni ba don a na ma dan gwada a na gwada sanar da ita a kalmar so amma ta nuna a bata suna dalilin da yasa na faɗa abba ke na ya kira ta tabbatar masa da ba ni a gabanta kuma ni ina jin kunyar tunkarar umar da zancen kada ta matsa domin a yi mata dole ta shi to inda haka ne abin da ya fi haƙura da ita kawai shi ya fi to anan za mu tsaya sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba bismillahir rahmanir rahim